To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu sauraron kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Shak Afakalla. Shak Bauchi wanda zai ci gaba da karatunsa mai take tauhidi a karantarwar uh, Shak Ibn Taymiyyah. Wanda Shak Afakalla. ya zakalo mana ababa da yawa a baya da yake nuna cewa tauhidi in an ce tauhidi ana nufin kadaita Allah ba kadaita mutum ba Allah ake nufi ake kadaitawa Allah ne yake cewa a annabi sallallahu alaihi wasallam yake karban umarni a wurin Allah ya ce mana Allah ya ce ayi ayi ya ce mana Allah ya ce a bari a bari a Sheikh Afakallah ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi mu hada kanmu ba gaba da juna ba a ga wane domin kai fahimtar ka da fahimtansa ba ɗaya ba kawai ya zama maka wani mushirki ya zama maka ɗan gaba ya zama maka wani fitina ana hassasa fitina da sunan tauhidi wai wannan ba karantarwar uh, Sheikh Ibn ba ne. wannan ra'ayi ne na rarraba kai da wasu suka ɗauko yanzu ya kai lokacin da shak afakalla ya ɗauko bidiyo na marigayi a shak albani na zaria ya saka mana a nan wanda albani yake kashedi da jama'a masu cewa a masu raba kan al'umma har shi albani ke nufin cewa yana shi kan kansa yana ziyartar shak sharif sale yana kai masa ziyara har gida ya sha yin haka shi yasa ci gaba da karatun da shi Sheikh Afakalla ya kawo muna a nan yanzu za mu sake ci gaba mu ji me kuma zai kawo mana ta yau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu shek Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Sarki zaki ina maka fatan alkhairi. Muna amsa shek To, ‘yan uwa masu jin mu da kallon mu da sauraron mu ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to a wancan sati sarki zaki mun yi karatu akan hukuncin wato carbi na ba bid'a ba ce ta halatta wanda kawo dalilai masu yawa kaɗan daga ciki ko ce wadda muka kawo kaɗan ne a cikin masu yawa to sai dai kuma a yanzu za mu ɗaura a kan wancan ko kuma a za mu ɗauki darasinmu a kan tauhidi eh, da muka da ka gabatar kowane ne kamata eh, kowane muna buƙatar. to in wancan ɗin da muka yi bayani ya wadatar to sai in tsokaci sai ko mu shiga karatunmu wanda ya sauwaka yau bismillah shek bismillah abinda zan ce a wancan shine darasin da muka yi ya fitarwa masu sauraro cewa lalle canbi ba bid'a ba ce aiki da ita ba haramu ba ne wanda kuma suka yi amfani da canbi ba su yi kuskure ba kuma mun kawo hujjoji kaɗan wanda suke tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu hadisi guda ɗaya tak da ya haramta amfani da canbi sai dai akwai hadisai da manzo Allah ya gwada yi da yatsu ya fi alkhairi akan yi da canji saboda manzo Allah ya ce a yi da yatsu saboda ran kiyama li annahunna mustanfaqatun mas'ulatun yawmal qiyama za a sa su su yi haske ma'ana za a sa su su yi magana su ba da shaida akan abin da aka yi tare da su sannan a cikin maganar mu kuma mun kawo maganganun malamai da suka yi bayani a ƙarƙashin wannan tun da ya tabbata canji halal ne ai amfani da shi ba tare da zafin kai ba to fa lalle sun yi wani bayani wadda sun sa maganin a tsakiya suka ce akwai wanda zai yi da hannu ya bata amma in ya yi da canji to ba zai bata ba to idan yinsa da hannu zai ɓata. to da talbin shi yafi akan yi da hannu ya bata sannan bugu da ƙari idan mutum zai yi ba zai bata ba to yinsa da hannun ita ce tafi sannan bugu da ƙari akwai dalilan waɗanda suke ganin cewa wannan abu an hana ko suke karhantawa suna ganin bai zace a yi ba waɗannan dalilan da malaman nan suka kawo hadisan da suka kawo duk gabaki daya abinda sakon hadisin yake isarwa shine ba suna haramta tabbin bane a'a suna bayani ne su a fahimtar su kar ma ka kirga ka yi shi babu adadi kamar yadda an samu hadisi na Abu Darda sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa Abu Darda yana ma da wani yar buhu wadda a cikin shi akwai 'ya'yan dabino na ajuwa dabino na ajuwa a cikin shi sun fi guda dubu goma mm. yana ɗauka yana tasbihi da shi daga cikin buhun sai ɗauko sai ɗauko yana kirga tasbihinsa da shi yana kirga tasbihinsa da shi yana kirga sa da shi idan ya gama wanda ya fito da su din nan sai a sake tattara su a mai da su cikin buhu haka kuma abu huraira radiyallahu anhu shi ma yana da kuyanga wannan kuyangan tashi tana zaune a gefensa shi kuma yana tasbihi da daddare tasbihi shi ma yana da wata yar buhu tara kwallon dabino wanda yana ɗaukan wannan kwallon yana tasbihi yana kirgawa da shi yana kirgawa da shi mm. idan ya gama sai ta tattara ta ɗiba ta mai da shi cikin wannan ledar buhu sai ta kulle shi mm. aikin da take masa kenan sannan kuma sahabi manzala sallam da aka sake kawowa cewa ya zo ya samu wani mutum yana tasbihi da tsakani da ƴaƴayen wato dabino ko kuma tsakuwa na ƴaƴan wato na tsakuwa na ƙasa sai ya zo ya ɗauka yana yi sai ya zo ya zungure shi ya hana shi to a nan shi sahabi magana sallam da ya hana ɗin nan ba wai ya hana amfani da tasbi ba ne ba ya haramta ba ne a'a bayanin da malamai suka yi da kuma shi ma kansa abin da ya tabbatar cikin hadisin yace kana kirga aikin da za ka yi wa Allah ma'ana shi a fahimtansa ba a kirgawa haka kuma abdullahi dan umar shi ma fahimtansa kenan cewa kar ka kirga ka yi shi ma ba tare da adadi ba to shine wasu suka ɗauki wannan a matsayin cewa wai haramun ne a yi amfani da tasbihi ba haramu ba ne sannan bugu da ƙari waɗanda suke da fahimtar cewa bid'a ne shi ma mun kawo kaɗan daga cikin malaman da suka mutu, raddi cewa bai dace ku ce bid'a ba domin dukka ɓangarori biyu na sahabban manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wa sallam ɗin babu wanda ya bid'antar gaba ki ɗaya lakin abin da suke magana akai kai shine ka fito da wato eh, ka kana kirgawan shine suke magana a kansa to don haka wannan tokaciya da zamu yi kenan akan wannan abu na ƙarshe da zan kulle wannan magana tawa da shi shine ya ku masu da'awa ya ku malamai idan da ku yi da'awa in akwai saɓanin malamai akan matsala to abin da ya kamata ku yi ba ɗaura tunanin almajirai za a yi akan cewa wannan ɗin ne kawai ba ta kuma sannan an ɗaura tunanin su wannan ne a gwada musu babu wani in ma akwai wani ɗin a naushe ta a wargazar da wannan abu ta yadda su an haramta musu yayin da kuma wani yake da fahimta akasin wannan in ya je ya kawo almadiranka kaga ka ɗaura tunaninsu akan babu su kuma wa'incan sun kawo akwai sai ta zama hatsaniya da rikici wanda ana kyamatar da kuma haka ga ana kyamatar da wanda yake amfani da wancan mazhaba duk da kowanne hujjansa ya dun kowanne hujjansa maganarsa ta dungur hujja to wannan matsalan da muka samu kenan akan abubuwa da yawa in zan ba da misali akwai matsalan da ya shafi wato dunkul hannu in mutum zai tashi a sallah idan mutum zai tashi a sallah sai dunkul hannun ya tashi wanda ake ce mata al'ajinu to wannan akwai matsala na sabanin malamai wanda wasu malamai suna da fahimtar kar a dunkule al'ajinu shine baza hannu haka lokacin da zaka dafa ƙasa ka tashi wasu malamai kuma suka ce dunkul hannun ka yi haka ka dogara a ƙasa ka tashi Shi ne abin da ake ce masa al'ajinu to ka ga majority sai aka ɗaura tunanin mutane akan al'ajinu shi ne lalle ka dunkula hannunka yayin da na ga wani ko baya dunkula hannun sai in kamace shi saboda haka waɗancan malaman suka ɗaura tunani na, in ba wannan ɗin ba ba shi ne ba to da ya kamata a dinga bayani dalla dalla wa almajirai saboda kar abin ya zama kayan rikici yanzu da an kyamaci calbi wanda ya rike calbi a zage shi wanda yake jan calbi a bid'antar da shi a kyamatar da shi a kyamatar da calbi wani ma yana rike da calbi ya kama ya tsinka wani babansa na da calbi ya je ya sace ya tsinka ya zubar a'a babansa yana kaza iyayenka kenan sun mutu akan kafirci a sun mutu akan bid'a wajen kamancin wannan to karantarwar wasu malaman da ta yi zafi akan kyamatar da irin wa'in abubuwan ba tare da an kawo matsayin da faɗi ba sai dawo irin waɗannan rikicin da haka malamai masu ɗaura mutane akan irin wannan dambarwa ya kamata ku ji tsoron Allah ku dinga dogon bincike na tabbata ba su yi dogon bincike ba ko kuma son zuciya in sun yi dogon bincike din bugu da ƙari in ka sake duba matsalar da ake rikici a kanta zaman hutu zaman hutun nan abu ce da take babu rikici a kanta wasu sun ce an samu sabanin malamai wasu sun ce ba dukkan sallah ne za a yi ba wasu sun ce a'a dukkan sallah ne za a yi wasu ma malaman suka ce kar kai zaman hutu sai in ka samu lalura saboda manzo Allah su sun bi tarihin suka ce ai manzo Allah bai yi ba sai a ƙarshen rayuwarsa wannan matsalan malamai ahlu suna duk suka tattauna wannan magana da malamai magabata dai duka sun tattauna akan wannan wasu suka ce ai manzo Allah tun da yake tsufa ya girma yake zaman hutu to don haka sai ka bari kai mahi ka tsufa ko ka bari in baka da lafiya ko in ka gaji sai ka yi kiyasi akan tsufa zaman zaman zaman hutu kamar ya eh, raka biyu ka tsaya kuma raka biyu ko dai wani zaman hutu ke zaman hutu wata abin da ake ce mata satur istira wanda ake yin ta idan kai raka ake yin ta a wuturin sallah in kai raka'a daya kafin ka miƙe sai ka zauna haka kuma in ka zo tashi a raka'a na uku kafin ka miƙe sai ka zauna wannan akwai saɓanin malamai akan yinta lalle ya tabbata dai manzon Allah ya tun daga hadisi Bukhari da Muslim amma yaushe ne za a yi ta menene ko matsayinta a cikin sallah to yanzu kaga yanzu in ka je kan matsalan ka tattauna ka bincike a kai sai ka ga matsala ce khilafiya wanda ya yi kar ya munanta mu wanda bai yi ba wanda bai yi ba kar ya munanta ba wanda ya yi mhm. shi ne matsalan kuma matsalan ba abin da za a ce an kyamatar da wani bane ko an munan tamu wani ba don duk wanda ya ba wanda za a zaga wanda bai yi ba ba za a zaga ba to mm. karkashin wannan dai sai zaki akwai abubuwa suna nan birjik wanda sabani ne na malamai wanda rashin kawo matsala din na bangaren malaman yake kawo duk abin da ka faɗa na rikicin nan da ake ta yi tsakanin al'ummar musulmi wannan ya zagi wannan wannan ya ci mutuncin wannan akan matsalan da an samu saɓani a kanta ina kiyasi akan matsala na tambayi ne lalle wasu mu sun zafafa sun ci mutuncin juna sun zazzagi juna sun bi da juna an yi gaba da juna an kyamaci mai calbi wani masallacin baka isa ka je da calbi ba ni ma a da masallaci na baka isa ka shiga da canji ba eh? almajiri ka zafi hmm. ni ma kuma na maka zafi ka shiga da abin da bid'a ne muna kyamata amma in ka zo ka binciki matsalar sai ka ga matsala ce har cikin sahabbai sun yi amfani da ita sahabbai suna bid'a kenan sahabbai ba sa bid'a don haka mu zafafa akan wasu matsaloli da Allah malamai su daina kiyasi wato kiyasi akan maganar sarki zaki da yace wanda ka ga yan uwa musulmi suna ta gaba suna ta faɗa suna ta faɗa suna ta abin nan ni ban ɗauki waɗannan a matsayin masu karantar da addini ba na ɗauki su ne a matsayin masu fatattaka addinin musulunci <laughs> mm. eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yace yassiru wala tu'assiru ku sauƙaƙa kar ku tsananta mm. bashiru wala tunaffiru ku ke gaya mutane abin da zai musu daɗi kar ku ke korar da mutane kuma addinin musuluncin nan kullum so muke yi a taru a yawa wanda bai ciki mu jawo shi ba wai wanda yake ciki mu kore shi ba to yanzu su a iya da a wasu wanda yake ciki mu suke son su kore shi ba su jawo wani ba sosai to ga barna ce ni a nan kan kaina da awata a yanzu da nake samun matsala da wasu wanda su fahimci addini ba shine a iya fahimta ta salamu alaikum Bismillah. Yawwa, to na ga naka kamar ya ɗauke ku? muna muna jin ka zan zan gyara abu ne na na kashi eh, wannan. To, bismillah. Eh. a dan ni ba da kyamun musulmi. Duk musulmi kuma dan uwana ne. Abin da ya shafe shi ya shafe ni. Abin da ya shafe ni ya shafe shi. Wannan shi ne fahimta ta. Kuma ina kira ƴan uwa musulmi da wannan shi ne abin da ya kamata. Matsala na na saɓani ba ta sa gaba ba ta sa fada ba ta sa zage-zage ba ta sawa sauƙaƙawa ne manzala sallallahu yake fada ma wani sahabinsa da ya dinki wato da ya tsanantawa mutane sahabban manzala sallam a sallan asuba har ya kai ga jama'a suka dinga guduwa a masallacin manzala ya ce ala inna minkum munafirin yanzu a cikin ku akwai masu koran mutane akwai masu koran mutane suna zafafawa manzo Allah yace duk wanda zai ja sallah ya sauƙaƙa ya sani akwai kaza akwai kaza akwai kaza manzo Allah ya dinga bayani to masu da'awa ma su dauro akan wannan wannan shine kiran da muke yi a gurguje sarki zaki ina ga wannan mun dasa aya akan ta ko to masha Allah shek za mu ci gaba ka to bayani kuma akan tauhidi sarki zaki to ita tauhidi lallai tana da bukatan su ma masu karantar da tauhidin a karantar da su tauhidi hmm. domin fahimtar wasu akan tauhidi shine zafafawa da kuma fitina da kafurtawa da kuma saka wasu abubuwa ba a muhallinsu ba da kuma rikici da hatsariya, da kawo ababen da zai girma a kwakwalen mutane a yi ta dambarwa wannan wasu su sun dauki cewa ita ce karantar da tauhidi kuma ita ce karantar da sunna alhali kuma kare ba haka bane ba haka bane karkashin yadda su suke ganin cewa ai manzon Allah ya zara takwabi akan kalmar la ilaha illallah an yi fada da shi innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqa al mursalin إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين suna ganin cewa ai magana da ya dinga tauhidi ya dinga karantar da tauhidi duk ba a yi rikici da shi ba sai da aka zo tauhidul ilahiyya ko kuma tauhidul uluhiyya kafin nan aka zara takobi aka yi fada Ta haka su ma a yanzu da su karantar da tauhidi sun manta da kyakkyawan uslubi kawai zafin suke kawa su suna neman ma a yi hatsaniyar ne a yi rikicin ne su suna ga in ba a yi rikicin ba cikin da'awa to lalle fa ba a ɗauko hanyar jaddada da'awa ba wadda saɓanin fahimta ne wannan mentalitin su haka take gwada mutu wadda kuma wannan hauka ce ɗan hauka. Na'am, na'am. aka ji wasu suna kawo cewa wato ainihin wal asr illa al insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wato sai waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na nagarta suka yi umurni suka yi wasiya wa junansu da gaskiya suka kuma yi wasiya da haƙuri sai suka ce to don haka akan da'awa akwai abin da zai faru don haka suna haƙuri akan abin da zai same su ko wani abu da in ya faru to ai akwai bambancin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi na na hankali ne da kuma hikima ya gama isar da da'awarsa bisa ga tsari sannan kuma wani musiban sai ta zo ta same shi ba tare da shi ya jawo ba hmm. amma na yau su suke zuwa su ɓallo fitinan da kansu kuma in fitinan ta taso sai su ja maka wancan ayan sai su ce maka ai ma da ta faru to akwai bambanci da naku da na manzon Allah sallallahu alaihi kai din kai ne fitinan nan hmm. kai ka jawa kanka fitina din wannan ayan da za zaka jawa kanka a wannan lokacin ba za ta goyi bayan haukanka ba barna ne wasu suke wa addinin musulunci sai kuma barnan sun san me zai biyo baya sannan kuma in ta same su sai su jawo maka ayan wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmin umur kai hakuri akan abin da zai same ka wannan aina daga cikin damara ta al'amarin da'awa da bambanci wata ranar da tazarban alganibi Allah ya ji kanshi da rahama ya zo nan bauchi yayi da'awa yayi karantarwa yanzu zai tafi sai ke da'awa wa masu karantarwa yake musu gyara abin da ya faɗa ke ne ce da yawan masu da'awa suna jawo fitina kuma sun san fitinan da ta faru cikin da'awa mummuna sannan kuma daga fitinan ta faru sai su kawo ayoyin da Allah ya ce dama irin wannan zai faru su dasa wa kansu ta zama musu hujja da haka masu da'awa su gyara wannan a wancan lokaci a cikin karatunmu da muka yi in zan yi ɗan bita kaɗan a cikin littafinmu na usulu salafa na Muhammad bin Abdul Wahab ya fara a cikin mutum yake cewa i'lam rahimakallahu ka sani Allah ta'ala ya kanka mun yi bayani muka ce lafazin i'lam fi'ili ne umarni ka sani ma'ana ka nemi ilimi sai kuma aka ce maka rahimakallah Allah ya kanka gashi zaka nemi ilimi kuma sai aka ce Allah ya kanka malami ne yake addu'a wa almajirin da zai nemi ilimi ba tare da ya zage shi ko ya ci mutunci wanda yake gwada cewa magabata da a wasu ba sa yin ta cikin tsanani ba sa yin ta cikin bankaura ba sa yin ta cikin hauka kuma ba sa yin ta cikin tsinuwa da bid'antarwa da korarwa ka zo neman ilimin sai maka addu'a annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail yace ya wajaba akan sanin wasu mas'aloli guda hudu al'ula mas'ala ta farko da mutum ya kamata ya sani al'ilmi mutum ya samu ilimi ba a taɓa yin da'awa sai da ilimi duk wanda yake da'awa babu ilimi to mabarnaci ne hmm. duk kuma da'awa da zai ba a yin da'awa sai da research duk mai da'awa da ka babu research yayi ta uwar surutu kawai wannan shi ma ban kaura ce ba karantarwa bace ba mai da'awa bace dole da a afka cikin kurakurai duk lokacin da kuma ka samu mai da'awa yana da'awa tun baya har zuwa yanzu fatowoyinsa da irin tsarinsa bai canja su ba to baya research ne ko kuma in research din akwai son zuciya a ciki dole sai an samu canji dole sai an samu gyara sakamakon ƙarƙashin al'ilmi dole sai mutum ya yi ilimi ko da ka yi ilimi to kullum kana karawa kana karawa kana karawa da wannan ne da kai da'awa in ba haka ba to ya kamata duk wanda yake fagen da'awa ya shiga baya research ko ba ilimi ya ja gefe zama ɗan kallo wannan shine abin da muke kiran duk wasu masu da'awa ɗin ko da manyan malamai ko da matasan malamai masu tasowa wannan shine sako menene al'ilmi malam yace wa huwa ma'rifatullah shine sanin Allah sanin Allah madaukakin sarki shine ilimi dan haka ka san Allah tsantsan sanin Allah yaya yake cewa lalle Saka kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba wanda ke kama da Allah kuma Allah mai ji ne jin da ba irin na kowa ba kuma Allah mai gani ne ganin da ba irin na kowa ba ka san Allah tsantsan sanin Allah don sai ka san Allah ka tashi ka bauta masa a hadithul qudsi Allah da kansa ya ce ya kai dan adam ka san ni kafin ka bauta mu in har baka san ni ba to yaya za ka yi ka bauta mu haka karantar da mutane su san waye Allah wannan shine babban abin da malamai kamata su yi dama sai suka tafi suka dinga rikici a social media ana buga hankalin wato almajirai sai ka ana cewa iyayen annabi suna wuta abinda ba za a tambaye ka a kabari ba ba za a tambaye ka a filin tashin kiyama ba amma yau mutane malamai suka fito suna ta karantar da wannan wa mutane ta yadda za su saka ɗan daji yayi shakkan ma musuluncin yayi shakkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su saka ɗan kauye maganar ta masa girma wadda ko mai sallallahu alaihi wasallam yakan keɓance sahabbansa da wani magana ba tare da ya gaya ma wasu ba gudun wancan kwakwalwar ya kai a gaya musu ba saboda sai ka karanta tukunna kafin a gaya maka wani abu to suka ɗibo ta social media suka dinga lalatar da martaban iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su suna ga hakan wai da awake wallahi mafarnata ne mm. wa ma'rifatu nabiyhi da kuma sanin annabinsa bayan ka san Allah ka kuma san annabi mai da awa ya kamata karantar da mutane wannan shi ne fa tauhidin a karantar da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam waye mahaifiyar manzon Allah waye manzon Allah waye mahaifinki waye kakanki aina aka aike shi yaya yake me tsawonsa me yaya yanayin tsarin hannunsa iluhu dukkan abubuwan da suka kunshi manzo Allah sallallahu a karantar da mutane su fahimci Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a karkashin sanin manzo Allah fa sarki zaki ana nufin fa a karanci wane ne ma matansa su nawa ne gabaki daya mm. waye sa su nawa ne gabaki daya jikokin shi su san a san su wannan shine abin da ake bukata a cikin karantarwan sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hatta abincin manzon Allah sallallahu da yanda yake cin abinci kowanne yana da kyau mutane su fahimta akwai abin da manzon Allah ya fi cikin abinci akwai abin da manzon Allah ya fi so cikin nama duka yana cikin sanin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da hakurin shi da tafiyan shi da tsayuwansa da zamansa da baccin shi da aurensa da komai wannan shine abin da ake nufi da sanin manzon Allah to wani malami zaka je ka samu yanzu yana karantarwa sai dai dambarwa kafurtarwa zagarwa wane kafiri ne wane shi kaza ne kai ka ce shi ne wanda Allah ya bashi musulunci shi ne ma musulunci kai ka ce musulunci ake shi ne ma ya kore ka ya kore ka cikin da kai ya kore ka fita kafiri fita ban da fita haka haka suke yi mm-hmm. Allah ya Amin. Su ne kuma ‘yan bidan. Mm. Wa ma'arifatin bin بالأدلة da kuma sanin addinin musulunci tare da dalilai wannan shine abin da ake ce masa matsala na farko ka san addinin musulunci tare da kuma dalilai to sanin addinin musulunci tare da dalili wannan shine gaskiyar magana ya yace afaniya ta biyu al'amalu bihi aiki da ilimin sarki zaki na'am akwai mutane da yawa ƙarƙashin wannan hmm. ba sa aiki da ilimin da suna aiki da ilimin to da almajiransu ma sun kwaikwaye su ka san abu kai aiki da shi yana da wuya da yawan wasu masu da'awa da ka samu abun da suke faɗa wallahi ba sa aikatawa da yawa abin da suke faɗa ba sa aikatawa wadda kuma wannan ba ƙaramin barna ba ce musiba ce za ka ji mutum rara rara yana wa'azi yana wa'azi amma ba aiki da abin da yake faɗa yana dai faɗa ne kawai yana faɗa ne kawai suna nan da yawa wani in ka je cikin gidansa sai ka je ka samu matansa zaginsa suke suna ce masa bayi da adalci ya fi wata mata akan wata mata kuma in ya fito sai zo aran ma ja aya rara rara rara Allah yace rara rara amma cikin gidansa suna cewa nan ne ya fi zai yi ba wance bai mana ba to kaga a gidan shi baya aiki da ilimin akwai wanda ƴaƴansa sun sun sani cewa baya ma aiki da ilimin kwata-kwata akwai wanda a anguwan shi an sani cewa abin da yake faɗa baya aiki da ita suna nan da yawa akira makalla tana in ka bani dama in shigo ciki kaga akira makalla da yawa a gidajen aure matan ko kuma wasu malluman ni a gani na fa wasu malluman kaman kan da ka faɗa eh, in an ce adalcin suna nufin cewa kaman wasu suna tunanin su wato kaso kowa daidai amma ni a tunanina shine ina ganin cewa in an ce adalcin ba be basic sosai akan soyayya yana basic akan cewa abinda kai in dai matan ka biyu ne abinda kai mawa ne ya kamata kai mawa ne in ka in ka sai ma wane zani ya kamata ka sai ma wane kaka kawo zani ɗaya gida ka kawo zani biyu gida ka raba ma wane da wane amma sha'anin soyayya wasu daban ne amma wasu suna tunanin a wane ya fi son wane akan wane ko kuma ya fi ya ko kuma ya ya ya ya ne ne za ka yi mana a bayani a kai ne sosai bayanin mun nan ta zama bakan damiya bakan damiya shine akan da mota kawai to bari mu shiga wannan gudan da zango akan tauhidi mu yi wannan bayanin na shek Allah Qur'ani yana cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala milu kullal fata fatadharuha kal mu'allaka. Allah ya ce walan tastati'u ba da ku iya ba ba ku isa an ta'dilu bainan nisa ku daidaita tsakanin mata wajen ƙauna. inda kake son mata ta farko haka ka ji kana son mata ta biyu inda kake son ta biyu haka kake son ta uku har zuwa ta hudu kowa kana son ta 100% ɗari bisa ɗari ba wanda ya isa wannan duk duniya Allah ya ce ba iya ba dole sai wata ta fi shiga cikin zuciyarka kuma shiga cikin zuciyarka nan ɗayan biyu ne ko bi haka kawai Allah ya yi ka da jarabawan ƙaunarta ba inda ka iya kuma haka take son ka wannan Allah ne ya jarabce ka ba da son ka bane ko kuma ya zamanto sakamakon tana da kyawawan ɗabi'u wanda ta cika wasu qualities da kai kake bukata tana yi maka kaman haƙuri kaman tsafta kaman gyara yara kaman kyakkyawan magana kaman abubuwa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza na abubuwa wanda Allah yake so ana bukatar a yi su a cikin aure tana da haƙuri ta iya lafazi mai kyau bata ma maka laifi ba sai ta tubo maka to irin waɗannan matan dole za ka ji kafi kaunansu fiye da mene wancan mata wadda take gaza ban kaura kaza ma, ko wadda ba ta da mutunci ko maganganunta ba girmamawa ba darasawa ba hakuri ba kyawun kaza ba kyawun kaza da sauransu ba ina nufin kyawun fuska ba abubuwan da take ba su da kyau to don haka dole ne miji yakan ya fi jin daɗin wancan saboda amananta in ya gaya mata sirri tana rikewa in ya bata abu ba ta cin amanansa ko me tana tausayinsa in ba da lafiya ta zo kusa da shi ta ce kwanta mai gida ta dinga shafa kuma ta tana sannu sannu na uhun uhun to kaga irin wannan tana rarashin ka irin wannan ai dole ka ji kana son ta yi sosai sosai sosai yawwa dole ka shiga cikin ranka akan wancan ita baka da lafiya tana can tana gida da kawayenta kana cikin daki kai kuma uwa daki kana wash wash ana cikin gida hana kuka na damuwa fa sai rabu da shi dan iya cire masa cutar ne mu ci gaba da Ka kaga wannan matan banza ce mm. to kaga anan shine abin da ake nufi ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai an tambaye shi wa ka fi so duk duniya a mata yace Aisha hmm. a maza fa yace babanta hmm. sallallahu alaihi wasallam jinyarsa da ya tashi na rashin lafiya bayan ya dawo daga hajjin bankwana kansa ne ta fara ciwo hmm. da kan manzala ta fara ciwo ya zo ba ɗakin aisha yake ba amma ya roƙi sauran matan don Allah kun yarda in je in jinya a ɗakin Aisha suka ce sun amince saboda nan ya fi daɗin ta aka ɗauke shi aka kai shi ɗakin Aisha nan ya yi jinya ya dafa tsakanin mutum biyu kafansa ma ba ta iya takawa in ka zo da ga layi ne kafan mazala take a ƙasa ba jin ƙasa take har aka kai shi aka je aka kwantar da shi a ɗakin Aisha in bai kwanta a nan ɗin kwanaki kankani ne yayi ya rasu ya bar duniya. sallallahu alaihi wa sallam aka yi masa biso a cikin ɗakin Aisha radiyallahu anha mm. to kaga a ya fi son ya je ɗakin ta saboda me yasa ya fi jin daɗin ta da haka wannan hakan samu irin wannan gwargwadon yadda mace take akwai mace mai ilimi Aisha tana da ilimi manzo Allah yana son ta saboda ilimi yasa dukka cikin sabon manzo Allah a mata ba wanda ta kai Aisha haddan hadisi yasa hadisan ta duk sun yawa amma za mm. Abu Hurairah ya fi kowa cikin mutane guda bakwai da suka fi kowa haddan hadisi yawwa to don haka annabi na kaunanta dan ilimin ta ma to ina ga nayi bayani kaɗan a takaice kar na faɗaɗa muna bayani akan tauhidi ne saboda in muka ci gaba da mu shiga wani abu daban hmm. gwadon tambayin da sarki zaki kai eh eh amma shai baka zo mana shai yana da ka zo mana kan da me ake nufi da adalci abin da ake nufi da adalci akwai abin da za a yi adalci akwai abin da ba za a yi adalci ba abin da ake nufi da adalci shine Abin da ka yi ma wancan to wannan ma ka yi mata Abin da ka yi ma wannan ita ma wannan ka yi mata wannan shine da ake nufi da adalci amma akwai abin da ba komai bane za a yi wannan da ba misali zai faɗi abin da za a iya din kafin in zo kan abin da ba za a iya ba Abin da za a iya shine in ka zo ka za ka matan ka fiye da ɗaya za ku zauna da su ne ai ku tattauna tsakaninku domin musulunci ko ƙur'ani ko hadisi ba inda aka ce lalle sai kwana kaza a'a inda kuka tattauna da kai da matanka sun yadda kwana kwana ne to sai ku yi kwana ɗaɗɗai sun yadda a kwana biyu ne sai ku yi kwana biyu sun yadda kwana uku ne in kwana goma ne kowa in an amince akan haka in ka ji cin ɗaki kai kwana kaza in ka dawo nan ma kai kwana kaza a in ma ka wuni a nan ɗakin ne gobe ka tashi kuma ka kwana a cin ɗakin yayi wannan babu laifi a kansa ba matsala bane karkashin wannan bayan san in shiga cikin matsalan nikahul misyar nikahun nahariya shi ban san shiga cikin shi wanda shi kuma kar ya jamu kan wani abu daban to anan da ni nake magana akan sa sarki zaki ni ina magana akan misali adalcin to kaga wannan in ka zo dole kowa ɗakin ta da ka je inda kai kwana a can sai kai kwana nan haka amma akwai abinda baka kuma haka kuma in ka zo sayan abu to turmin zani da ka saya to ka saya guda biyu kuma kuɗin su ɗaya daidai da yadda kowa take so ba laifi wannan ta ce kalan kore nake so wannan ta ce ja nake so amma darajar su ya zama ɗaya idan kuma wannan nata ya fi tsada wannan kuma nata ya fi ƙasa, to sai a cika mata kuɗinta daidai da wannan sai a ce to naki ƙasa da kaza ne ga cikutan kuɗi hmm. Hmm, wannan shi ne adalci amma akwai abin da baka isa yi adalci a kan shi ba idan ka shiga cikin can ɗakin wancan matan buƙatar ta da namiji to kaza take so wancan kuma to ɗaya take so to ba yadda za a yi abin da kai a can ɗakin to kaza na jima'i nan ma ka ce idan dai ka iya ƙarya ne ba zai iya yiwa ba mm. wannan in ba wannan ba za a ce masa adalci ba ko kana wancan ɗakin kun yi hira da matan ka dinga kirgawa mun yi hira sau ɗaya mun yi sau biyu magana guda kaza muka yi mun yi dariya guda kaza ka ce in ka koma wancan ɗakin sai ka biya wannan ba za ka iya ba an fahimta sarki zaki sosai mun fahimta to don haka akwai abin da mutum zai iya adalci akwai abin da mutum ba zai iya yin adalci a kan shi ba to su ko mata ka kaga anan babu yadda za a yi su tuhumi miji akan waɗannan idan kina son miji ya fi kaunanki to sai ki zage ki aikin da miji zai fi kaunanki rigaye rigaye wannan shi ne abin da ake nufi da adalci ina ga kamar mun fahimci wannan ko sosai sosai za mu ci gaba bismillah malam yace al'amalu bihi aiki da wato ilimin in ka samu ilimi kuma kai aiki tare da shi alfalifa na uku ad-da'watu ilayhi da'awa zuwa ga ilimin ka kirayi mutane zuwa ga da'awan ilimi ka gaya musu abin da ka sani bazala yake an anni wa aya ka isar da saƙo ko da aya guda abin da Allah ya sa ka sani wannan shine matsalan da muke kansa to sarki zaki da'awa ta kasance biyu akwai ta'alim akwai ta'adil wa'azi na sanarwa na ilmantarwa shine a karantar da mutum tauhidi a karantar da mutum tauhidi ko a karantar da mutum wato ainihin ahkamu sala hukunce hukuncen sallah da sauransu rabon gado matsala na aure kamar da muka tattauna a yanzu wannan shine a da'awatu a talimiyya da'awa ta ilimantarwa akwai ta'adin bayar da kyawawan halaye ko yadda ɗabi'a ɗabi'a mai kyau mu'amala mai kyau to misali shi da'awa ta ladabtarwa shi ne ka koyar da mutum dariya ka ce masa wannan ba ita ce dariyar da ake so ba ga dariyar da ake so ka koyar da mutum yadda zai shawa. ka koyar da mutum yadda zai tafiya yadda zai ci abinci yadda zai sa tufafi yadda zai sa hula yadda zai yi magana yadda zai yi mu'amala da babansa yadda zai yi mu'amala da mamansa yadda zai yi mu'amala da al'umman gari wannan ita ma wato da'awa ce ƙarƙashin da'awa kamar yadda muka faɗa ta kasu kashi biyu to mai da'awa dole sai ya tarbiyyantar da almajiransa akan ladabi ya ladabtar da su su samu tsari wato sarki za ki a ƙarƙashin wannan da yawan malamai sun faɗi su a karan kansu ba su da tarbiyyan ya sa almajiransu ba su da tarbiyya ya sa ba ka je ka samu mu'amalan su da mutane bayi da kyau ka bata da wannan ka bata da wannan ka ci mutuncin wannan ka ci mutuncin wannan ka ci mutuncin wannan wannan ba ladabi bane ba kuma tarbiyya bane ko yadda almajirai ne fitsara da rashin kunya hmm. wasu wasu suna koyar da cin mutuncin wannan manyan malamai wasu duk dai gashi nan mas'aloli kala kala kala kala kala waɗannan su ne abubuwan da yake faruwa yasa da aka samu wasu almajirai suna tasowa da dundurutun fitsara da rashin kunya kan kowa za su iya cin mutunci shi to kaga malamin yana da kyau ya zamanto mai tarbiyya yana da kyakkyawan mu'amala ta yadda zai iya yin karantarwa almajirai su kwaikwaya karantar da su haƙuri karantar da su ladabi tare da Allah ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ladabi tare da kaza tare da kaza to wannan shine ma asalin babba a cikin da'awa a karantar da mutane wannan sannan kafin a karantar da su addini da kuma karantar da su addini eh, in ka ka zama eh na ce muna da ragowa minti biyar mu bude layi to a karantar da addini shi kuma da bambanci da bankaura ba akwai majalisin da idan ka je kullum rugugun bala'i yake kullum rugugun raddi kullum in ka ga almajiri ya je wajen wala ba ya je koyi hadisi ko ayar Qur'ani bane ya je ya ne yau akan wada a dirka eh sosai akwai shi yau akan wada in ma bai samu zuwa ba da gina cewa da Allah wani ka je jiya eh da Allah akan wa aka dirka ai an dirka akan wani an masa kaza an masa kaza an masa kaza an muka sa kaza to kaga wannan shine abin da wasu da a wasu ta ginu akai amma kaga an dauki littafi tiryan tiryan tiryan tiryan ana warware matsala a sake dawa kan wani matsala kaji almajirai sun samu ilimi akan abubuwa yana wuya sai kaji ana tarkici akan iyayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai kaji ana tarkici akan a'a ne eh, yake da suna akan wasu abubuwa wanda ba su shafi karantarwa ba kwata-kwata to kaga bai zama da'awa ba bai zama da'awa ba ko kuma wasu masu da'awan masu sun ɗauka shi da awan wato ya gino akan abubuwa guda biyu ne ya gino akan zagin shugabanni domin in baka zagin shugabanni kai matsoraci ne amma in kana fitowa tare da shugabanni kana zagin kana fatattakan su kai ne ilimi ne kuma kai ne malami wasu su sun ɗauka da awan ta ƙeƙashi akan wannan to shi yasa suke ta bankaura har ma jin daɗi suke suna cin mutuncin shugabanni wannan yana daga cikin musibar da wasu masu da'awa suka cusa al'umma a kai suka cusa almajirai a kan haka cewa ai kar ka ji tsoro ka fito ka caccaki shugaba ka zage shi ka zagi iyalansa ka zagi halittarsa ka kaza ka kaza kai kaza Wadda wannan da a wanda ake din ya jawo shugabannin muka kore su su ma sai suka nisance mu kurakuran ya yawanta shike nan matsalolin mu ma muka sha wuya an ɗauki cewa wai in kana jikin wai shugaba kai kwaɗaye ne wanda kuma ba haka bane wanda shi ma wannan da mu zo mu yi darasi shin wai idan an baka matsayi a gwamnati ka karɓa ka zama malamin gwamnati shin wai idan kana tare da 'yan siyasa ko ka shiga siyasa a matsayinka na mai karantarwa shikenan ka lalace a gurɓace ka ka zama abin tsama, abin zagi shi ma wannan akwai shi a littafi wanda za mu zo mu wannan darasin da hujjoji ku ji irin yadda magabata suka shiga gwamnati aka yi da su ba wai zafin kai ne suka yi ba shi ma akwai wa'annan maganganu sannan sarki zaki a ƙarƙashin wannan abinda na ta ɗin ya ci koko? eh ta to bismillah cika magana <laughs> a in ta ɗin ya cika bismillah abu da waya Eh, ah no, zaka zaka mu bude layi. Mu bude. To, sannan bugu da ƙari sarki zaki. Na'am shek. Akwai alolin da yake faruwa da wasu wadda ba su ganewa. Yanzu alal misali mas'alar ne da za ka dinga samu ake ta rikici ko da anan bauchi. don ba son in shiga cikin magana. Idan mutum yana nesa bai san kan abun ba ko da aboci ne in yana nesa bai san kan wasu matsalolin ba kan ya shiga wata matsalar da bai sani ba don akwai matsala ta siyasa wadda ake jingina ta da matsala na addini domin gani da kuma haɗa wuri sakamakon ababen da suke faruwa ba yadda za a yi shugaba ya zama shi ba shugaba ba ne ta hanyar ya sunkuya ma wani ko ta hanyar ya yi biyayya ma wani wanda shi ba shugaba ba kai da ba shugaba ba kai za ka bi shugaba to wasu sun suna son shugaba ya bi su sau da kafa sa'an nan bayan da za a yi kai ka zama barazana wa shugaba shugaba ne ya kamata ya zama maka barazana duk lokacin da aka ce kai na ƙasa kai kake zama barazana wa shugaba to shugabanci ta lalace kuma duk shugaban da ya amince da wannan gaskiya shi ma bai zama shugaba ba kuma shugaba ya taso ka'in da na'in don ya adalci ma kowa da kowa sai kai kace ba ka so kuma ka zo ka kama fito na fito da shi ka kama faɗa da shi gadan-gadan da zagi da cin mutunci da ɓatancin suna ka ce masa ɗan shaye-shaye ka ce masa ɗan wuyi ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza tare da inda a shaƙa mutum da ya sai ce ga lokacin da ya ga wani yana shan wuyi din nan ko shugaban yana shan wiwi ba to wannan kaga tun zuro fitina ne duk abin da ka taso kai ka ɗura almajiranka kuma kai ka ɗura kanka idan filin ibi e ne aka rike kai ka dawa kanka hmm. mun fahimta sosai sosai sosai babu wani shugaba mu da muka samu aboki da ya zo ya taɓa rugurguza addini face girmama addini ne babu wani shugaba da muka samu a nan mu bauchi wanda ya zo ya faɗa da malamai babu sai dai kai ka fito kai faɗa da shi dokin mai baki ya fi gudu shi kuma sai a juya al'amari irin yadda aka so a yi adalci dukkan annabawa sun yi biyayya wa shugabanci sai dai shugabancin da ya tashi yaƙan addini musulunci da bambanci kuma da irin yadda abin yake faruwa yanzu kuma kowa ne mai cikin annabawa in har aka taɓa addinin ya tashi karewa ƙarshe tserewa yake sani da nesa, ƙarfin mulki ta shiga hankalin mutum don haka a nan na isar da wani saƙo ne kaɗan ga wasu al'umma cewa ku bi abin a hankali kar ku tsine ma wasu yawwa na yi ɗan ɗigon bani duk da na san ba wanda ya isa ja ja da ni a kan wasu abubuwan da nake faɗan dole a bar ni yawwa mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da Allah ya saka da amin amin a ah, ko kamin mu bude lai don Allah ɗan kusa mai kusa mai kowa mun mun ba ku dama ya kuri kamin mu ba da dama ah, don Allah wasu ka ku zama shetanai ah, kun san nan shafin nan in ban babu ba ba baka kai ba babu wanda buka so a kira sunansa wallahi tallahi ba kira sunansa ba in dai yayi abin da ba daidai ba ar hoto ma muna sakawa ko kuma za saka amma malam hafakallah tun da ya fara karatu yau kaga da ya fara karatu akwai wayanda suka kira suke ba shawara suke ba shi hakuri don Allah ya tsaya kan ah, karantarwa wanda ma shi shaka fakallah ya gaya mini to amma kaga yau da shek kalla ya zo yana karatu ba wani sunan da ya kira bai amma shetan cici shek ga mutum ya zo kana rubuta sunan wani malami kana bukata kana malamin an kana so a kira sunan shi ne kana so a cigaba da irin wannan ne shi yasa wannan shetanci da eh, kake yi kowa ne ba zan kira sunan ka ba ka dina saboda malamin bai wuce a kira sunan shi ba amma ba wanda aka kira sunan shi karatu ake saboda malamin yana wa'azi yana maganan sunan shi nan barayi wallahi in kai barawo ne kana gefe shi ka zamani da kai ake in yana maganan masu shan giya in kana gefe shi kana tsammani da kai ake yi shi yasa in zaka ci gaba da wannan shetanci da shegantaka a nan za mu block ka zan gwada ma na fi ka wannan shegan shetanci ehe eh. wannan dan iska ne ku bar mu mu blocking ɗinsa mun ba shawara bai ji ba to shi kenan za mu bude layi shai zai fara uh, amsa tambayoyi kenan in Allah ya yarda to yanzu bismillah kai da kake da kai da ka cire kan mute na ka cire kan mute kai ka cire kan mute insha Allah shak yana jin ka ya ji eh, tambayanka bismillah eh cire kan mute kai magana ba wallah ka sa mute cire kan mute ah, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba wa Allah. ya sunan kargan da ke kira na eh, sunana malam saminu daga zandar babban birnin nijar masha Allah malam saminu malam saminu kana tare da kafa kalla a kan wannan layi eh, ina bibiya ku sau da kawa kuma ban taba hawa ba kai sai yau Allah ya nufa kace bari yanzu ni ma in zoma albarkacin baki na bisa wannan abubuwa na alkhairi da ake da wayan ma mutane da kai da neman zaman lahi a cikin duniya da ƙara musulunci. Masha Allah. Masha Allah. Ni ba wata tambaya ba gare ni. Saboda Allah, amma ina da wasu 'yan shawarwari da wasu abubuwan da zan faɗi akan iyayenmu da yayinmu da ƙannai duka eh. dai da musulmi na duniya baki daya saboda na sannan dubbannin mutane da ke kallon ka sarki zaki ina bibiya eh, eh, eh haka ne bawan Allah in mu za mu ba da damo wannan zai sauke mu kan topic din malam eh da yake malam bai tattauna wannan mun za mu ba da damo wannan zai sauke mu kan topic Tau masha Allah. Eh, Allah saka da alheri. Masha Allah mun gode maka. Allah ya saka maka da alheri malam Saminu. A ah, ina za tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya oh oh tsaya malam wai. Malam Nasiru da da eh, Allah. Me na je na me na je na danna? Assalamu alaikum Sheikh. Assalamu alaikum. Eh Sheikh ah, Sheikh kana so kai magana ko? Yau, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yau, wa sarki zaki. Na'am. ba laifi a buɗe komai kwakwata tambaya karka damu a yi tambaya kawai ba matsala. in ji malama ya baka dama ka yi tambayan ka shirya ka mute kai magana. Shirya ka mute kai magana. Kana ka mute shirya ka mute. Eh bismillah. Malama ya baka dama kai magana. Barka ka dai barka. Masha Allah. Masha Allah. abin da ke yaƙi da kan al'umma a rika a kan zaman lahiya ka gani mutum don ba dari ya ya ku guda ba zaka gani yana cin mutuncin babban mutum wanda wani tun kahin a hika kai shi yana addini hidima a tsarin musulmi da musulmi Mm-hmm. alhamdulillah muna da ilimi bakin namu mun hutu fara ya amma muna so a gaba ɗan almajiran shawara Masha Allah. Mun gode Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya saka maka da alkhairi. Mun gode sosai malam. Sarki zaki. Na'am. Allah yake ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana. ka yi da'awa zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da kuma kyakkyawan wa'azi wadda za ta kawo zaman lafiya da jin daɗi kuma Allah ya sake cewa wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bi ghairi ilmi kar yadda ka zagi waɗanda suke shirka sai zo su zagi Allah ba tare da ilimi ba wannan yana gwada cewa lalle bai halatta mutum ya zagi wani ba ko ya ci mutuncin shi ko da na ƙasa da kai ne balle ka zagi wani dattawa waɗanda suke masu girma manzo Allah ya girmama dattawan mushrikai ma balle dattawan musulunci wannan abin da malam ya faɗa shine da'awar da muke yi a nan yanzu wadda muke kiran al'umma musulmi da kuma dukkan masu da'awa cewa a kasance akan haka wannan shine abin da muke kira amma yawai yawaita hatsaniya yayi yawa yanzu kirista sun sa ido suna kallon mu muna rikici a tsakaninmu sun ajiye nasu rikicin wadda al'akari a tsakaninsu akwai rikicin wanda Allah yake tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta za gansu kaman kansu ɗaya ne amma zukatansu daban-daban suna da sabani a tsakaninsu Allah ta'ala in kare mu Allah ya saka da alkhairi da haka wannan dan uwa da yayi wannan bayani ya karfafa abubuwan da muke karantarwa a kansu ne Allah ya ba mu sa'a na sarki zaki Masha Allah. Uh, kola sai hakuri ku sai kamin ku magana Malam Buhari. assalamu alaikum Malam Buhari. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki barka wannan lokaci barka kare malam buhari na yana jin kai na amsa malam buhari salamu alaikum. Wa alaikum salam muna jin ka. Yawwa na ce ta ke da ke na ce eh, kamar masu cewa kar ka yi mu'amala da wani wanda akidan ko wanda kuma in ka gan shi ma ko kuma ka da shi ko ka gida shi ko ka wani abu akwai wani ka dogara da shi na hadisi ne wanda mun yi da ma karatu muka yi ba dan mu san malam ne da suka dogara da shi wanda mu ba mu sani ba ko aya masha Allah shi ne tambaya malam Buhari shi kadai tambaya na ina fatan alheri Allah ya sa ta Masha Allah, Allah ya saka maka da alkhairi Malam Buhari nawa. Masha Allah. babu aya ko hadisi da suka dogara shi wanda yake tabbatar da haka. Kawai da awa ce wadda ake faɗanta don araba kan al'umman musulmai. Hmm. Kuma manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam suna da fahimtar su kowa yana kan nasa. kuma ba wanda ya zagi wani ko ya ci mutuncin wani abbakar da umar sun samu saɓani da su Uthman kowa da irin fahimtarsa da kuma irin yadda ya tafi akan wasu abubuwa don haka babu wani wanda ya ci mutuncin wani kuma haka suka tafi annabawan Allah kansu suna da saɓani a tsakaninsu domin wani annabi yana zuwa da irin nasa shari'a wani annabin kuma ya zo da irin tashi shari'a don haka wannan yake gwada maka annabawa ma suna da saɓani amma ba wani annabin da yake gaba da wani annabi dan uwansa yasa wanda yake abin da yake tabbatar maka akwai annabawan da suka yi zamani daya kamar alal misali annabi Ibrahim da kuma annabi Lutu lokacin da aka zo da a halakar da mutanen annabi Lutu kafin a je sai da aka je wajen annabi Ibrahim eh. da ya ji za a halakar da mutanen damuwa yayi akan haka قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وآله إلا امرأته أزوا قرشي كانت من الغابرين to ga anan yana damuwa da ɗan uwansa to nan gaskiyar magana annaba ma suna da sabanin su to amma ba wanda yake gaba da kowanne sai mu a yanzu in muna da sabanin fahimta da mu da wani sai mu gaba da junanmu kuma ni a fahimta na idan ina kan wani fahimta da na gamsu da ita kai ma kana kan wata fahimtanka da ka gamsu da ita to ya kamata kai ka tausaya min ne ni ma tausaya maka Sabida, wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin dayan mu da yana kan fata to ni da nake da yakinin nawa ne bibi in tausaya maka kar ka mutu akan haka ya za a in jaka in matso kusa da kai ka matso kusa da ni dan in fahimtar da kai gaskiya kafin ranar mutuwarka hmm. haka kake kallo na to na me ya faɗa magabata haka suka rayu a junansu suna tausaya wa junansu to na ne ne faɗa kuma wato sarki zaki next week ina ga za mu zo da littafi da take magana kan adabul ikhtilaf wato ladabi na saɓani karkashin wannan da Allah ya ce wala ya zaluna mukhtalifina ba za su gushe ba suna da saɓani a tsakaninsu bayina illa man rahima rabbuk sai wanda Allah ya ji tausayin su to don haka tunda akwai saɓani sai malamai suka yi ta rubuce rubuce akan adabul ikhtilaf laduba na samun saɓani tsakanin bangarori na musulmi ya ya kamata a yi mu'amalanci juna wannan shine abin da ya kamata domin mutane suna da bukatar su karanci ladabi na saɓani tukunna shin in na saɓa maka ka saɓa min mun yanke alaka kamar yadda na ji su malamai dan sun samu saɓani tsakaninsu wadda da suna tafi tare ɗayan har wasiya yake yi a fita a fejin wani a rabu da wani duk mai jin magana na ya fita sha'anin wani ya daina sauraron sa to kaga gaba ta kulli kenan ko kuma wani da ni da shi har abada mun raba gari ga baki ɗaya kwata kwata yayi nasa damuwa ni ma in yi damuwa ta akan abin da matsalar ni na fahimci na kai ka fahimci na kuma ina ganin abin da ya sa nake fahimta na qur'ani da hadisi ne kai ma kana ga qur'ani da hadisi ne kuma kai ga fahimtan ka ma ga fahimta ta bai kamata a yi faɗa akan wannan ba so wannan gaskiyar magana da mu karanta wannan saboda masu da'awa majority ba sa duba irin waɗannan littattafan su bincika na sarki zaki to masha Allah mun gode sosai mun gode aka muku da alkhairi a ah, malam Ilyas cire kan mute kai mai kai magana assalamu alaikum sarki zaki alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ku da kokari sannu kai ina yi wa malam fatan alkhairi suna wayar mana da kai malam yana ji yana ansawa. Sabanin musulmi musulmi ba a <laughs> rayuwar malam da albarka. Amin, amin, amin ya rabbi. Allah ya saka maka da alkhairi mun gode, mun gode. Ah, na biyu kuma ga Ismail ko? Cire kan mute kai magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eh, daga ina kira? daga Murtaniya to masha Allah kana tare da shak an faka Allah ka wannan layi na eh, abin da zan ce muna godiya ya da a wasa yanzu na ah, ina adalci gaskiya sosai wannan ya nuna ce wasu dalilai da ake yin abin to a yanzu dama abin da ake kenan Mm. ko da baka bi mm. kai kai man mai mu'amala da juna cikin ah, adalci da kyakkyawan fata saboda Allah shine ya san hakikanin wanda ke da amma kowa yana yi wa ah, kansa kyakkyawan zaton cewa shine mai gaskiya shine kan daidai mm. to duk lokacin ka fahimci mutum ba bai fahimce ka ba to ba ya kamata a ce ana yi ba kamata kowa yi kyakkyawan Masha Allah. da ya ɗauka to mun gode. Allah sa mun gode sosai. Ah, ah, assalamu alaikum. Eh, ko Ah. <laughs> Wa alaikum salam. Wa alaikum dan Idris. Lafiya kalau lafiya kalau. To, kana tare da shakka fa kalla. Now, kwana da yawa, kwana da yawa. Yau muna yau muna tare da malamin ka fa kalla. Allah Amin, amin, amin, ya rabbi, eh wani magana ka ji eh kamar da aka cewa kamar gwamnati ya ba wurin ban da ji magana da ya faɗi kanan abin ga wurin ba a ah, mala fakalla bai zai magana wani gwamnati ya karbi wurin filin sallan ku ba ku ci gaba da ku ci gaba da sallah wurin malam bai magana wannan ba ah, ai inda inda inda an karbi na gani ai malam shi ne mala shi ne gaba gaba da zai sani ku duka ku kun zo kun iske mala wurin idrisiya fa a tambayar ke <laughs> dukan ku dukan kun zo kun iske mala wurin yasa malam bai magana wurin ba na san ka tambaya kai wannan tambaya ne dan da gangan malam bai magana wannan ba ka amma da gangan kai kai kai wannan tambaya na san ka wallahi ban saurare shi bane ba zuwa na dai kenan wallahi ban saurara ba to shike A'a malam bai magana filin sallan ku ba. ruwan malam da wannan. Eh. ne be an shi be magana mu ba yanzu kamar haka an shi da mu fito mu gwamnati ya za mu oh, ah, ka gane na ce maka na san dalilin da yasa kai wannan tambayar. malam malam ya yi maganar la'anan gwamnati malam ya ce bai da kyau to me me me tambayan ka kai wannan eh malam ya yi magana gaskiya ya ce wai la'anan gwamnati bai da kyau eh me tambayan ka kan wannan Ok, in gwamnati ya cuce ka kana daban ka la'ance shi. Eh, ko baka da dama. <laughs> na barka da malam. Bismillah Sheikh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Sheikh. To gaskiyar magana littattafan da suka yi magana akan wato mu'amala da shugabanni kike, kakkaf babu inda aka ce a fito a tsine musu ko a la'ance su babu kwata-kwata. Mm. Ni a iya wanda nake da shi karatuna da kuma littattafai na. idan kuma wani yana ga akwai wannan wajen da aka ce ka fito ka tsine mata albarka to sai ya kawo wajen amma mu abin da muka sani shine su shugabanni kullum abin da ake so a yi musu addu'an alkhairi ne domin addu'an alkhairin ita ce za ta yi naso har ta zo ta shafe ku alkhairi domin shugaba shi direba ne na moto mm. kai kana ciki ni ina ciki kowa yana ciki ferin nan shi kaɗai ya riƙe protein ɗin nan shi kaɗai yake dannawa burkin nan shi kaɗai ne da kulot da komai da giyan duk yana hannunsa shi kaɗai zai yi da mu yi masa addu'a ya isar da mu lafiya ne ko kuma za mu masa addu'a <clears throat> amma ya hatsari kana ga idan an yi hatsari kai baka cikin motar kana cikin motar abin da ya faru da shi shi ya faru da mu don haka tsinewa shugaba kaman ka tsine wa motan da kake ciki ne yake tuka ka kaga ka yi hauka kuma a koyaushe shugabanni babban abin da ake bukata a yi musu addu'a ne kuma a zauna lafiya tare da su in sun yi kuskure a je inda suke a gaya musu kuskuren in baka samu zuwa inda suke ba ka nemo waɗanda suke da access da shi su je su gaya masa gaskiya in bai ji ba manzo Allah ya ce ku yi haƙuri ku ba da haƙƙin da ke kanku wannan shi ne ku kuma roƙi Allah akan haƙƙin ku ma'ana su su ba da haƙƙin kuma ku ba da naku da haka wannan shi ne abin da ya kamata ko manzo ya ce ku yi haƙuri har sai ku haɗa ne akan tafkin alkautara domin hadisi ne ingantacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin Bukhari da Muslim wanda yake cewa innakum satalqawna ba'di athara fasbiru hatta talqawni al Magana ya ce a baya na za ku samu shugabanni masu wato zalunci ko masu tasirantar da kansu da dukiyar al'umma. Amma mazala ya ce fitowa za a ya faɗa da su zagin su za a yi tsine musu za a yi mazala bai ce haka ba sai ce fas biro ku yi haƙuri hatta talqauni alal har sai kun haɗu da ni a kan tafkin alkawfara. Sai sa Ibnu Asakir da Ibnu abid duniya da sauran wasu malamai da suka zo ƙarƙashin wannan hadisin abinda suka yi ta sharhi ma a kanta shine suka yi magana akan cewa yana daga dalilin ma da zaka sha ruwan alkausara da Allah ce inna a'tayna kal kausar wanda Allah ya faɗa wa manzo Allah sallallahu mun baka tafkin alkausara dan kiyama wanda bi ya sha ba zai sake jin yunwa har abada ko kishirwa har abada kofin da ke kanta dai kaman taurarin sama ne an watsa su a wajen to falalan wato hanyar samun wannan eh, rabon a ranar tashin kiyama yana daga cikin haƙuri akan zaluncin shugabanni haƙuri da shugabanni ba fito na fito da su ba ba zagi da su ba kuma a tarihi duk iya mutum yadda research da zai yi zai samu duk malamin da ya fito ya fito na fito da malamai eh, da shugabanni baya lasting kuma da awasa majority tana cikin tashin hankali kuma shi ma yana cikin tashin hankali kuma ba zai gushe ba yana cikin bala'i wani ma har ya rasa ransa akan irin wannan saboda me yasa ya ɗauko faɗan da ba zai iya ba annabawa ma sun gagara wannan faɗan kuma Allah ya sani annabi Ibrahim ya tsallaka ya tsere da kafansa annabi Isa ya tsallaka ya tsere da kafansa annabi Muhammad ya tsallaka ya tsere da kafansa sabon manzo Allah sun tsallaka sun tsere da kafansu annabi Musa ya tsallaka ya tsere da kansa a irin abin da ma ba irin na yau bane shi ne fa rikici ce wanda ake yin ta akan shugabanci ni ba a bani ba an ba ma wani rikici ce ba ake yin ta akan ni ina sa in juya shugaba ko dan na taimaka masa wajen zuwa lallai ni in zama an yi gwamna biyu rikici ce akan wasu abin da bai wuce kuɗi ba da wasu abubuwa don haka ka ga wannan ba akan addini ba ne ba akan addini ba ne rikici ce akan abin da ko ba a yi titi ba ba yi akan addini ba ne to in ka dauke shi akan addini ba akan titin ma kenan wanda in ana yi dan talakawa ne ba ta kai rikici ba ba ta kai yan zage-zage ba amma an zo ana yi haka duk abin da ya biyo baya karka ce Allah ne ce dama da a samu rikici akan wannan Allah bai ce haka ba kai ka jawo rikicin kuma kai ne mabarnacin kuma kai ne fitinanne za ka abin da yake tafi kenan mun gode Allah ya saka da alkhairi na san ka fahimta ko malam garba shi sa ku daina ku daina shugabanni eh amma to a daina zine zine tunatar kai na kuma a daina zine zine sarki zaki sarki zaki wa yarwa na sarki zaki ko na wala zati la shayi barin kara da wani abu guda malam garba wai ka tsaya kara maka abu daya sannan ka sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi aka yi yakin Uhud a yakin Badar akwai lokacin da ya fito sallah ma yana alkanuti yana Allah ya tsine ma wani Allah ya tsine ma wani Allah ya tsine ma wani Allah bai bashi ba Allah ya saukar da laisa laka min al'amri shay'un al'amarin nan fa baya hannunka manzon Allah ma kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw yu'azzibahum aw yatubu alaihim fa innahum zalimun laisa laka min al'amri shay'un aw yatubu alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun ko Allah ya yafe musu ko Allah ya azabtar da su su dai azzalumai ne amma baka saka sa Allah ba kuma manzo Allah ya sake faɗa a cikin hadisi la tad'u ala anfusikum kar ku yi addu'an tsinuwa wa kanku ko wa ƴaƴayenku ko wa dukiyarku ko wa ma dukkan komai saboda gudun kar daidai da lokacin amsawa bala'in ya shafe ku da haka wannan shine abin da muke ƙara bayani zagi ko tsinewa shugabanni baya daga cikin tsari baya daga cikin tsari

Mun gode. Masha Allah. All right, uh, next caller ya hakuri ka cika miska kana. Uh, uh Rabiu ko? Eh, Rabiu. Rabiu cire ka mute kai magana. To shi ke nan barin ba wa malami na uh, ala MB. Assalamu alaikum. Kola na karshe kenan. Eh MB ya gida. Wallahi lafiya don sarki zai. Wallahi lafiya don sarki zai. Kana tare da shakka afa kalla ka wannan layi. Wallahi. Shek afa kalla eh to gaskiya na ji daɗin wannan shek afa kalla ina maka fatan alkhairi. Wai na amsa. Shek afa kalla ka yi min wani laifi guda ɗaya amma na yafe maka. Eh, Allah Allah ya yafe mana na gode kuma da kai mu. Oyo. ni ne wanda ni ne wanda muka fara mukabala da kai mabiyan alkurani za ka ne kuri in bar magana za ka zo in zaɓa me ake zo ko ka zo na ce ka ke so ka ce da ni to kai za ka zo kaduna in saurare ka na ce ka ga lokaci lokacin da muke mukabala saboda in na kashe wayar karshen ta zan ta kiran ka kake dauka sai ka faɗi lokacin da za ka zo. Kori eh. in kirawo ka bayan sallar iya ranar da za ka shigo tun da ranar gobe kiran ka baka ƙara ɗaukar waya na ba. To yanzu ka shiga da muƙabalan sai mu sahi maɗa ɗaya zaki ga ni nan aiki. Da muƙabalan ita ce cewa ba ku da dalili na bin alƙur'ani ba ku da dalilin bin hadisi ko ɗaya kuma Allah bai ce annabi hadisi ba. Eh, in ji malawai ta shirya, malawai ta shirya da mukabalan a sa muku rana? A yanzu ya ya jashe dai kun dai malam ya ya, samu dama next week. Amma yanzu dai lokaci in dai malam ya samu dama kenan. Samu dama kenan. To bari masa tambaya sarki zaki guda ɗaya mana. Bismillah shek. Yana kan layi? Yana jin ka, yana jin ka yanzu. To kana ji na? ba kira na aka yi a waya. To, barin baka tambaya, da ka amsa mun ba tare da kwana ba ko? A ba tambaya muka zo ne ba, nima in tambaya ce ina da ita ta fi dubu, in za ka amsa. In eh, zai amsa lanka. Ai ka ka ce kana shirye a yi, to barin baka tambaya dan uwana. Shin manzon Allah ya yi magana ko bai yi magana ba? Ke maka in? A'a, manzan Allah ya yi magana ko bai yi magana ba <laughs> Mala MB Yawwa, zancen kai mun tambaya ni ma ina da tambaya ta da nake so a'a ni ka mun dan amsa amma kai ka hakuri ka amsa mun nawa da zan musu to ka ba ba tambaya ce ta kawo mu ba ba filin tambaya ba ne, in za ka yi shirya ga sarki zaki sati mai zo a sa mana lokaci ka zo mu tattauna ka zo da dalilan kan zo da dalilai na cewa babu hadisi amma tambaya ni ma ina a kudu a kudu to yi min tambaya ni ka mun tuna tuna wala ka amsa dawo ba to ni yi min tambaya to tambaya guda ɗaya ce to bismillah inda Allah ya ce da annabi shi annabin ya tafi bayan alkur'ani kawai yanda Allah ya ce wa wane wa inda Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi wani littafi banda Qur'ani yawa to yanda Allah ya ga wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi shine Allah ta'ala yace kitabun anzalnahu ilayka litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun littafi littafi ne muka yi maka muka saukar maka ko da kai fasara mun ayan ko ni in fasara duk wanda kake so duk wanda to ka fassara mu to kafin fassara maka ayar malam sarki za gane tambayar saboda ba ma kan tambayar yake ba to ka fassara ayar mana fassara ta kawai tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya sarki zaki alƙalanci ya hakuri hakuri eh. shi annabin ina Allah ya ce shi annabi ya bu wani littafi alkur'ani amma kaka wannan littafin zan haɗe wanda muka sa barakun bai cika da albarka fatta biyu ka bishi wannan hmm. ba ba shi annabi ina Allah yake da shi musulmi ba Ba ka da Allah annabi ittabi ma uhiya ilayhi la ilaha illallah ka bi abin da muka yi maka wahayi kaga qur'anin aka yi mar wahayi ma an ce ya bi shi tare da tabakin sa eh. qur'anin tabakin ya fito sai annabi ya ce tabi'u illa ma yuha ilayya kaga ta bai to kuma yake bambun komai sai alqur'ani an yace fastam sik billati annabi fastam sik billazi ushiya ilayka innaka ala siratin mustaqim kai rukun da kai maka sannan Allah ke fastaqim kama umita ka tsaya kuma in muka umarci to ka kawo inda Allah yake shi ma ya bi ko da ta bakin sa suka fito to ka kawo yace annabin ya ba hadisi shine a tambayar da aka yi maka karkata kana kawo ayar wai an ce annabi ya yi nan muke tambaye ka ba ina aka ce ya eh, bi eh. wa'annan littattafan to magana to kaga a nan yanzu gaskiyar magana muƙabalan mu da kai ka fahimta za ta ba da wuya me wuyan da za ta bayar Shi ne. kana tsallake a kan abun da ake bukatar Eh? Ya kuke sallah saboda mun san sarki za ki tsaya Kai min Ka fahimta. Allah har zan ma Eh? Sarki zaki. Sarki zaki. Na na eh, eh bar bar bar ai mun ji ka bar mu ji malam ku ya Sarki Sarki zaki. na, Eh Bismillah. Ka ba maganar sallah ba tukunna. Eh. Barin masa tsaya. na ce masa ya tambaye ni na kawo masa aya na ce in fassara ko kuma shi zai fassara kuma eh. sannan ya ce duk wanda na zaɓa na ce to ya fassara don iya ya fassara ɗin zai kama kansa to eh. sai kuma sai zai kama kawo wasu ayoyi wadda su ma ayoyin zan iya jinsa a kansu don in masa tambayoyi kuma shi ya ce baya son tambaya ni kuma na ce na yadda mun tambaya in amsa masa to ni ya mun tambayan kuma dan amsa shi kuma ya tsallaka ya can ya za a yi wanda yake an ce ka karanta jarida tsaya mana tsaya tsaya eh, ni abin da nake eh, ba na son mu eh, ta jarida kar mu zo mu kar mu kai a karanta jarida mutum ya je kara mu karanta mana wato ainihin ruwan bagaja abin da muke so menene maganar da muke yi akan abu guda ɗaya ne a cikin ta ayan za ka fito da abin da kai kai tambayin ka wa kanka amsa ai an ce kitabun anzalnahu ilayka litubayyana lin-nasi littafi ne aka saukar gare ka don ka yi bayani wa mutane to Allah ya ce don yi bayani mutane ta yaya ne annabi zai yi bayani din ta kurmanci ne ko kuma a'a yaya ne annabi yi magana din malam ka ya eh wai ka yankuri ka sake karanto ayan sake karanto to kitabun anzalnahu ilayka litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun suratul nahl ne bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilayka kira ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun shine ina jinka ina jinka bismillah Ka ji ayar da na jawo? Na ji ta. <laughs> kaga eh, malami ka kaman ka in a a Mm. sarki zaki mm. sarki zaki na gode wallahi na gode maka yambi na gode maka na saboda kaga mallum ma duka malam yana da mabiya da su eh gaskiya ne a ah, wallahi ya wuce ya wuce wallahi ya wuce yanzu bari mu ji malam wallahi ya wuce eh eh sarki zaki ya sa kawai shine kawai shine kawai sai a ranar za a bambance to bar da wuji malam bismillah shek afwan sarki zake kana ji na muna jin ka malam gaskiya ni ban ji menene ya faɗa ba na ji dai ana a tuba a tuba amma ban ji me ya faɗa ba ko me ya faɗa ni ina ga ba ita ce damuwata ba damuwata da shi abu guda ne shi muƙabala duk duniya da kowa zamu iya yi sai mutum ɗaya shi ya fi ƙarfin ba za iya da ba mutum biyu mutum na farko mai son zuciya wanda ya san ga abin ko in ya bi ta zai faɗi kuma ya tabbata ita ce gaskiya kuma sai ya goce ga inda aka yi sai yanka yi can to wannan ka gaba da aka taɓa gamsar da shi ba mutum na biyu mutum na biyu wanda ya fi ƙarfin ba da mu iya da shi ba shine jahili wanda bai ma san abin da ake yi ba shi ma wannan idan an zo harka ce ta ilimi shi kuma zai shiga cikin harka ta jahilci da wannan shi ya fi ƙarfin mu guda mu iya yin faɗa da shi ba to waɗannan mutane guda biyu ba ma iya yi da su amma muna iya yi da wanda baya da waɗannan cuta a tare da shi domin cuta ce san zuciya cuta ce haka kuma jahilci cuta ce da haka waɗannan mutane guda biyu sun fi ƙarfin mu gaskiya duk duniya ba wanda zai iya yi da su ba ko mai ilimi da zai iya yi da su hmm. yawwa ah. to wannan shi ne. amma in dai za a yi magana na gaskiya da gaskiya a ɗauki matsala guda ɗaya nan a tattauna a kanta tambaye ni kan na fita a kanta kai ma in tambaye ka kar ka yadda ka fita a kanta ni da kai mu tattauna hmm. dole ne mun tabbatar da cewa lalle Allah ya turo annabi kuma akwai hadisi to eh amma in dai haka ne saboda an riga inda ba ba kwankwas a nan ba ya kula magana ka eh, ya kula ina bi inda ba kwankwasa ba kaga da ba mu ji amma yanzu jama'an da ke kallon malam ya kuri MB na zuwa MB MB ya kuri na zuwa amma an riga kun fara firan ba MB Assalamu alaikum Assalamu alaikum MB MB ana tattauna MB ya kuri ya kuri amma shayi ni ina gani tun da dai an fara tun da wannan zantutuka a nan zancen Doka inda da inda zai yiwu sabon sati hmm. ce mo a ba dama inda zai yiwu ke. nan. Hmm. Ah, muna shiri, muna ah. shiri inda shi nan. Inda ɗan katu zai ita tauna da mu muna shiri. NBA amma sharaɗi ɗan eh, sharaɗi ne ya zamanto duk abin da aka hau kanta kar a fita in ka mun tambaya kan ni fita kai ma in na maka tambaya kar ka fita ƙara da mu shiga da Qur'ani ni ma da tun Qur'ani ne ke yasa in Allah ya da sabon sati za ku tattauna akan hadisi ne kawai magana hadisi ba za a fita ba ba za a sauka ba magana hadisi eh yawwa yan bi ka yadda da wannan na yadda da wannan insha Allah shine eh. hmm. eh ah, insha Allah yanda mu yi yanda mu yi Allah ya kaso eh karfe karfe goma sha eh karfe ah, goma sha biyu daidai za a fara an Allah ya da ranar Arab karfe goma sha biyu ranar laraba insha Allah. Eh an kira na waya na don dauke don ba da wannan ma nake ba karfe sha biyu kace ko? Eh sha biyu. Allah ranar laraba ko mun gode da lokaci ya wuce zamu bari malam ya ci gaba da da Allah ya da Allah kan abun sati malam wai bai yadda a saukakan topic ba sannan kuma MB malam kuma ya kawo sharafinsa guda biyu da yake magana ya sai mai ilimi ne kai ba jahili bane amma ka ayi sun ya? abin da ya zama na gaskiya a sallama kuma ka a wawatar da hankalin jama'a ina gani shine sharuɗan da malam ya eh. kawo eh. sarki zaki na shi eh, na yadda da sharadin sa amma ta ji ne. Ka kaga yanzu yadda yana muna kan wannan mu mun sha mu kabala anan kaka damu da wannan ashe kun tambaya kun yi karatu kare sannan zuwa budila a zuwa wa juna tambaya amma bari mu malam zai magana ya kuri bismillah shek sarki zaki na'am ji shi ne. kar a yadda a zo ana magana a fita a cikin topic abin da ake kanta shi ne kar ya in yi min tambaya ni alkawari ne iya wannan tambayar da ya mutu ba zan yi kwana ba kanta zan tsaya aya insha Allah haka kuma shi ma in na masa tambaya a kan wannan ayan ya yi kokari ya tsaya a kanta kan ya fita ya tsaya a kanta ina yadda da wannan kenan kuma ya zama yawwa saboda kar mu bawa wa kanmu wuya insha Allah insha mun gode Allah eh. ka je ka shirya sosai mun gode sosai saboda kwanan irin karatu ka ga kai ba mu jarraba ka ba amma irin karatu da malam F'a ka layi ke zubo muna nan malam yambi ka shirya da kyau fa <laughs> kan shirin akan yanki ba a duba shi akan yake. To, insha Allah, insha Allah. Amma amma yan bi ka gaskiya sha wuya saboda ka zo muna da wani sabon abin da mu ba mu sani ba. Ah, zargi zaki. A'a, gaskiya ina ina jijjiga ka ina ina jijjiga ka ne lokacin ya kai. Ina jijjiga ka ne. Saboda kaga zaka zo muna da sabon abin da ba mu sani ba. Ai ai sai ai eh. sai kana dan hawo page. Eh. Kai Wanda ke gaskiya ne. Wanda ke gaskiya ne. Wanda ke gaskiya ne. To mun gode malam malam ai addu'a lokaci ya kai. To alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين amma sha Allahu zan nemi zan nemi MB in ya shirya muka ga zamu mu dubo shi live ah, zamu nemi rana ina ga kanin ah, kuma eh, ina gani ranar juma'a za mu zo da ku mu samu sanarwa sanarwa sosai na mukabu insha Allah mu ba kowa ya kowa ya ah, kowa ya tsaya kan ranar ya kai insha Allah eh, ranar juma'a ranar juma'a karfe sha biyu daidai za mu ɗauki minti goma kacal mu yi sanarwa ranar juma'a. Insha Allah. malam Allah.